wanda kwata-kwata ma bai dace da inda ta ce za ta nufa ba akwai lokacin da muka taba wani mitin a wani hotel da daddare wajajen sallan mangarba zuwa isha sai tara muka tashi mun tashi za mu fito matan da na gani ƙanana ne ba su fi ɗan sha shida sha bakwai su biyu ɗaya eh, sai wani iyayi take da fele in ka ganta kamar muciya da zai wa ita ma ta zo kuma wa'annan 'ya'yan in ka bibiya sun bugu muni a gida suna nuna cewa suna Allah ne yayin da a waje kuma ba haka ba ne ba a gida sun yaudari iyayen sun fito wata ma mai biyan ka bibiya makarantar nan ce irin ta mangariba zuwa karfe tanan dare ta taho dan za ta yi tambaɗar ta koma gida me namiji zai baki me zai ruɗe ki da ba za ki iya ajiye mutuncin ki ba har sai kin je gidan auren ki za ki zo ki rabar da shi a gari gari banza mutumin da bai isa ba mutumin da kake ganin ma ƙaryansa izo ita baka wai shine zai zo ya buɗe in between cinyanki ya shiga kuma wai ya tashi ya ɗauko wani feti kuɗinsa ibaki me zai miki ba abin da zai miki kin riga kin darajan ki kuma wai fa kin haɗu da namiji yau ko dan ɗan gwata ne kika haɗu da shi wallahi ƙaryan ki kice zaki rike shi ram sai dai inda asiri zaki haɗa amma yana cin ya samu wata yau idan ya amfani da ke gobe zai da watan ki idan da a ce in matan nan za ku kula ku yi hankali ku zama masu basira da ilimi kamata idan namijin da zai ɗauke ku ya ce zai kai ku hotel Tambayin farko dole ki cire kunya hotel za ka kai ni yan hotel zan kai to nawa za ka biya ni idan in ce miki dubu goma zai biya ki ko dubu biyar to in dai ba wai haddama ce da ke ba in matsi ne isa ki wannan harkallar ki ce masa to dubu biyar duk wata su nawa zai na neman ki idan kika ji su nawa zai neme ki ya ki yar uwa sai ki haɗa lissafin wannan kuɗi in kin shiga gida muddin zai kai na sadakin ki ki manta da lefe don uwansa dolensa in ki lefe a gida in hakkin shiga gidansa ba sai baki da kaya kala ɗaya kuma kake ƙaryan gaisa an miki royal